shi dai marigayi Homer wanda tsohon kanar ɗin soja ne tuni ma aka kai shi kushewa a jiya Lahadi a garin Lamurde kamar yadda al'adar ɓace ta tanada ya kuma rasu yana da shekaru 66 a duniya ya kuma haika raga ne a shekarar 2012 a zamanin gwamnatin Murtala Yako bayan da ya karɓi sarautar biyo bayan rasuwar marigayi Homer Asaf Zadok wanda ya rasu a birnin Alkahira bayan ya yi fama da jinya to sai dai kuma yama zuwa yanzu hankulan talaka da kuma masu ruwa da tsaki a harkar sarautar masarautar bacaman sun karkata ne ga batun wanda zai mai gurbinsa dubi da irin rawar da ya taka wajen samar da zaman lafiya chief timaus matthias da ke zama zombala ta hamma bacama kuma mai magana da yawun masarautar ya ce za a dade ana tuna rawar da marigayi home honest steven ya taka a zamaninsa kasan a masarauta abin da aka zauna da shi ne a nada sarki sarki ya mulki wani rana ya zo kwanansa ya kare ba abu mamaki ba ne a wurin mu hmm. ba mu kukan sarki kamar yadda aka saba kukan mutum yadda hmm. amma ba za a ce ba mu ji a jiki ba mun ji a jiki amma daga sarki kwanansa ya kare kama ka al'ada ce a yi maza a yi jana'izarsa hmm. ba a bata lokaci kuma halin jana'izar sarki kamar al'ada ne ake bi eh, bisa ga ka'ida to na ka da yi wariya ba bai wariya ba bai damu da ko kai musulmi ne ko kirista ne ya rungumi kowa ya rike shine kuma abin da nake son mutanen mu su koya daga wurin sa su bi da shi kuma mutum ne mai son zaman lafiya sosai yana yana yana kai da lokaci ya zauna ya ji duk damuwoyi da suka sami mutane kuma idan muka zauna mun la'akari da abubuwan da yake tafa faɗa mana duk lokacin da muka taru a gabansa za mu zauna lafiya da juna. To wai ko menene fatan sauran al'umman yankin? Alhaji Aliyu Tukur na mai fatan cewa. To abin da muke tunani dai sai dai mu ce Allah Ubangiji ya bamu wanda zai mai gurbin marigayi sabida a irin yadda muke zamantakewa da shi da kyawawan halinsa da kuma yadda yake tafiyar da shugabancinsa a wannan yanki na Numan Federation saboda shi marigayi mutum ne wanda ya yi ya yake kyakkyawan shugabanci ya rike yankinsa a cikin mutunci da kuma tunani mai kyau ba tare da matsala ba. Shi ma Musa na Iraki wanda ya sha fiye da shekaru talatin a yankin da Numan cewa ya yi. Eh to a gaskiya ba mu ji daɗin abin ba ka san mutum ya shi kuma shi ya zama uba ne a gari. Hmm. Ba mu ji daɗin isa ba sai dai mu ce Allah ya ba mu nagari kuma shi kan staff ta kare wanda Allah ba mu wanda muke kauna wanda yake kauna ba muke son sa dan gari kan duk wanda Allah ya sa aka ba mu za mu ba shi alƙan kai mu za mu shi lafiya kuma fatan Allah hada kan mu gaba daya amma sakon jaje da ya aike wa gwamnati da kuma al'umman jihar Adamawa shugaba Buhari ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai malam garba shehu ya buƙaci masarautar ɓace mane da ta yi katin tanatsu wajen zaben sabon sarki da zai ɗora kan abin da ya kira kyawawan ayyukan marigayi honest steven ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.